Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan mace-macen aure, yau ma shirin domin iyali yana tare da malama Maryam Lemu marubuciya kuma mai ba da shawarwari kan zamantakewa iyali da kuma barista mai nasara kogo faskari masani a fannin harkokin mulki da kuma zamantakewa al'umma. Wakiliyanmu Halima abdulra'ub ta tambayi Maryam Lemu sanadin yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya sai ta bayyana cewa. me yasa aure na yau ba sa lasting biggest problem to me da nake gani shine yes ana ce mu shiga aure mu yi hakuri dole muna bukatar hakuri amma hakurin nan ni ma ina faɗa wa mutane yanzu ba mu da hakuri dan me dan internet din nan ka ce kana son ka san yake faruwa a China ka yi typing a wayan ka ka samu ansa generation din nan kowa na son instant gratification wannan da Hausa yana ci ribar duk abin da ya sa a gaba nan take exactly kana so kamar yanzu kina jin yunwa kiki dafa indomie minti uku ya nuna na'am we that is the biggest problem da ni na gani kowa na son results bai son yayi aiki mutum hmm. na son miliyan naira bai son ya tashi ya je ya yanka ice a daji ya kawo bakin kasuwa ya sayar sai dai kawai ko bani ba ni result ba sai na tashi tsaye na yi ba ko annabi ma ya ce ya fi mu je mu yanka ice a dajin Allah mu kawo mu sayar da mu je muna bara amma ko wannan generation din biggest problem din shi ne suna neman wannan instant gratification so aikin da ya kamata yi hakuri da ya kamata ka yi ka koya zaka ka san abin da ya kamata zai sa ku zo ku yi kusa da juna is missing. Other problem da internet din nan ya kawo shine muna son mu yi showing off. Gani ina zama zama na da mijina a gida sai na dauki hoton abin da muke yi tare, sai na dauki hoton abin da na ci in gwada ma duniya ko ya saka kishin mu. Sai su fara mana mummunan tunani. Ba mu da wannan mu rufa ma juna a tiri as barista ma ya faɗa. Mu koye abin mu mu yi abin mu tsakanin mu da juna ba su mu gwada ma duniya ba. Ko wa'anda ke da kishiyoyi sai ki ga muna gwada hoton yadda ubansu suke harka da yaran su amma in bai haka da wancan ita ya za ta ji the other problem da na gani shine rashin sanin addini kamar yadda iyayen mu suka sani even though gashi yanzu muna da eh, knowledge a ah, fingertips mu yadda muke da internet din nan zamu iya sanin me mufti nan ya ce me Umar Suleiman ya ce hmm. me Yasir Kadi ya ce zamu iya koya addini mu ƙara sanin addini mu amma kin ga mun koma baya hmm. cause rashin tsoron Allah din nan ya sa abinda shi ma barista ya faɗa na infidelity mutane suna abinda suka ga dama dama ba tsoron Allah ba ba kunyan dan adam mata da maza yanzu abinda da suke suna saba wa Allah a cikin auren su wallahi yadda mu muke counseling maza da mata abin na ba mu tsoro kaji namiji yana ce matan shi tana kwana da maza kaza kaza kaza kiji na mace tana ce miji na na kwana da girlfriend girlfriend gashi naga wannan a jihun shi naga wannan a wayan shi naga hoton nan da ya dauka unfortunately duk abubuwan nan rashin kunya anymore diga friend suna yawo suna ɗaukar abokin su ko abokiyarsa tana koya musu mummuna mummunan hali So hmm. infidelity ya zama big problem sai comparison ni na ga one of the biggest shi shine wannan sai in duba me wannan yake yi me wancan take ne ita take da a gidanta da ni ba ni da sai kiga nawa bai ishe ni kuma ba sai in fara takura takurawa mijina ya aka yi baka siya min wannan ba ita binta kaza tana da ko ki ga wannan na yana son ya gwada cewa shi yana da latest abu dan mai don shi abokin shi na da shi matan tana ganin kaman shi ne yake ba shi daraja a gida ya saya ya saya su kuma sai mu fara again muna comparing auren mu da wani kila abinda su suke gwada mana ba reality din kenan ba fa abinda suka gwada mana yadda a internet ki ga hoto hoto hoto ki je ga hoton wannan matan ta yi airbrushing fuskanta lai ba ki ga wata mummuna ce ko shi karan kanshi da ya je posing kusa da wani marsandi kamar nashi ne ashe ba nashi bane killer keke ma yake hawa problem din shine fakeness din nan official life da kowa ke son yayi living yana comparing gidan shi da gidan na wani instead of yayi gina nashi su karu su gode wa Allah abinda suka samu suna ci gaba a hankali kowa na sauri yana son ya kai finishing line bai gama koyon takawa ba hmm. so biggest issues da na gani kenan rashin hakuri hakuri ku ga result na aikin ku amma dole sai kun sa hannu tare ba batun mutum ɗaya na yi ɗaya bai komi ba ko kana kana daura wa igiya wannan na warwarewa a'a dole tare in dai aure zai yi karfi sai ku biyu ku yi committing kanku aure ba na mutum ɗaya bane unfortunately sai ki ga many relationships mutum ɗaya ke aiki hmm. mutum ɗaya ke kokari ya tabbata ya rike gidan nan together ya tada yara the best al'adan da zai iya ba yara amma ɗayan bai bai komi ni dai abin da ni na lura kenan na'am to shin barista ko kana da karin bayani game da wannan abu eh na yi murna kwarai da gaske da zurfaffen bayani da ta yi ta yi magana mai kyau kwarai da gaske kuma gaskiya ne ta faɗi abin da zan ƙara ne. yawanci akwai cin amana da ke tahowa a auratayya yanzu cin amana shine lokacin da wane yake neman auren waccan baiwa Allah zai je ya ɗauke ta ya nuna mata duk wasu wurare na aljanna duniya zai je da ƙarya yana nuna mata kullum shine duk abin da take da bukata zai ɗauko kuɗi ya bata komi daga ranar da aka ce an ɗaura auren nan an bashi wannan amana ta taho maimakon shine ya kamata ya zama ubanta wanta mijinta abokinta ta shi ya kamata ya zama komai nata to daga ranar da aka wato gidan nan sai kiga komai ya canza abubuwan nan da yake shirya mata a waje kamin ta zama matan shi gaba ta sai ya canza sai ya canza sai ki gani shi ya rika fita waje yana cin kaji yana haɗiya kwayaye ita kuma ya bace gida tana cin sauran tuwo gaskiya abin da ke faruwa kenan abubuwan da yake ci waje daban abubuwan da ya babbaiwa Allah nan daban idan ita ce za ta fita ko da zuwa wajen yan uwarta ce ko zuwa wajen aminiyarta ko za ta je makaranta ko za ta je wajen aiki sai ya sa mata zargi a nan wurin me zai kai ki me yasa ba sai da ni ba da kika je din ki wuce kaza Tun lokacin da zargi ya shigo to sai shedan ya samu kafa sai an samu laifi zai mm. ki ga amanan nan tsarin yadda aka faro kamin a yi aure da an yi aure sai a canza da aka zo kuma nan wurin idan yan kokarin da za ta yi sai a rika sa zargi to dole ne ka ɗauki amana ka sanya a tsaye auren ka. dole ne ka amince da duk abin da ta yi Allah ya hana zargi musulunci ya hana zargi ya hana ka rika sama mata zargi ko kuma mace da ya fita shi ke nan ke kuma kin ware tunani musamman in kika kira waya kika ji ai mace ta dauka me yawa sakatare yake ce me yawa ta abokin huda me yawa yana sallah ne ta dauka ne ta ce ya hakuri yana sallah a'a shi ke da wace yar banza ce take tare da kai wace ce take rike da wayarka daga nan shi ke nan daga nan zargi dan an wara sai shi dan kuma ya kuma ba mu yi sa'a ba domin tsarin kotunan mu da muke da su a kasar nan ya kasance tsarin kotu ne wanda yake sai zai rika yin ko unho da al'amuran da suke matsalolin aure ya kamata a ce kotunan musu rika zagewa a rika ba mata yancin su a rika ba mata hakkin su da yawa zaki ga laifin na maza ne tsakani da Allah domin namiji shine shugaba shine ke rike da igiya aure shine ke rike da igiyar gida mace tsarin da ka shigo mata tun daga ranar farko da ta shigo irin shine al'adar da za ta taho da shi ba ba zai yiwu ka shigo da tsari rab rab rab kana mata abubuwa daidai daidai can sai ka zo ka canza ba musamman bayan ta haihu daya ko ta haihu biyu to ba zai yiwu ba mazan mu da yawanci suna cin amana mata suna cin amana aure idan matan nan sun tafi kotu kuma sai ki ga da yawa za ki ga ba za a ba su hakkin su ba sai a ce ai al'amuran aure al'amura ce na al'ada ana buƙatar a je a sasanta a cikin gida to ai kasa sasantawa a cikin gidan yasa aka zo wajen hukuma to wannan ne zai ka ba da muhimmanci irin wannan hukuma ko kuma makaranta ko kuma wata tsari wanda yake masana irin su ita malama Maryam idan da za a kafa irin wannan waɗanda suke ra'ayi a rika nuna musu muhimmanci muhimmancin aure a rika nuna masa aure rayuwa ce gaba ɗaya wani zango ne na rayuwa kuka shigo na addini wanda iyaka rayuwa ku dole ya bi ladan nan da ake tattare da ita da aka ce aljanna kina a dudugen kafa mijinki to je idan har kun yi wannan har ya kai ga kun mutu kuna wannan ba wai a yi aure kawai na kwana ɗaya ki ce kin samu wannan ladan ba haka ba kai kuma wannan amana din nan da aka baka amana ce mirgine ne ya ka san dama baka cancanta ka rike ta ba to kai kokari ka nemi ilimi a wajen kamar hukumomi ko makarantu ko wajen tuntuɓa na bada shawara na aure da muke bada shawara a kafa shin menene wannan nauyi da nake so in ɗauka yaya yake musamman ma idan kana da wata mata ɗaya ko biyu so sannan kai kokarin bincikawa menene aka ce magana daidaito na adalci me aka ce magana daidaito na hakkin su suna da haƙƙi na sutura na abinci na tarbiyya suna da haƙƙi na kare masu mutunci na ibadan su suna da haƙƙi na neman masu wurin zamantakewa wanda yake mai tsafta wanda yake daidai da al'adu daidai da addini suna da haƙƙi kuma ka neman masu duk wani abu na kariya daga duk wata cuta tashin duniya to amma da yawa duk an watsar da waɗannan abubuwa abin abinda ake kallo kawai eh ake ga mutum yana buga hotuna ana rarrabawa eh ai shi ga matar da ya aura a gani in tana da kyau a yi mashi murna to wa ka burge kai kanka kai neman ma kanka wannan kuma daga kai ne sai Allah a lokacin da ka je ka fara nuna ta to ka maida ta abin tallake kenan daga nan ne za ka sanya wasu su rika zuwa gidanka neman su zo zumunci da kai baka san ko suna zuwa ne da hido biyu don su kalli ka ba wanda kuma in shedan ya samu gurbin shiga ba san abin da zai ka ba To, barista ka kwaso bayani sai dai lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu birki nan sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ci gaba da wannan bayani naka. Yanzu a madadin bakin namu barista mai nasara kogo faskari da kuma Maryam Lemu sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya